matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin wannan lokaci ana samun yawan ran kwale-kwale a Najeriya lamarin da ke sanadiyya asarar ɗimbin rayuka musamman a arewacin ƙasar. Batun yawaitar hatsarin jiragen ruwa a Najeriya na ci gaba da zama abin damuwa ga mahukunta waɗanda ke neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan lamari. sai dai sau tarihi ana alakanta yawa-yawan hatsarin ne da tsufan jiragen ruwa da ke jigilar mutane da kaya batun da mahukuntan suke ganin dole ne a magance shi kwata-kwata. a dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar Niger ta raba sabbin jiragen ruwa domin shawo kan lamarin wakilinmu amina fadar gwamnatin jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana rahoto akan haka. A wani mataki na ƙoƙarin shawo kan matsalar samun yawaitar haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya. Gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta ƙaddamar da rabon jiragen ruwa na zamani a jihar. Wannan dai a iya cewa shine ne farko da wata gwamnatin tsakiya ta ɗauki irin wannan mataki da masana harkar sufurin ruwa suka ce zai taimaka wajen samun nasarar kawar da tsaffin jiragen ruwa na katako da ake amfani da su tun kaka da kakanni. Bayan miƙa jiragen ruwan na zamani guda biyar a garin Wuya da ke gabar kogin Niger, mataimaki na musamman a kan kafofin sadarwa na zamani, Alhaji Abdulbaki Ibo, ya ce ƙoƙarin gwamnatin jihar Nijan shi ne, daga an samu nasarar tsabtace harkar sufurin ruwa tare da kawar da duk wasu matsaloli da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a cikin kogunan ruwan. The United States government has presented five metal 50-seater boats to riverine communities in the state. Ya ce gwamnatin jihar Niger ta mika jiragen ruwa na zamani guda biyar masu ɗaukar mutane hamsin-hamsin da ke zaune a gabar kogunan ruwa domin kuwa wannan wani bangare ne na ƙoƙarin rage yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a a jihar. Alhaji Abdulbaki Ebu ya ce tun da a yanzu an samu wannan tallafi yana fatan masu amfani da jiragen ruwan za su kiyaye. Ya ce, Ina baiwa direbobin jiragen shawara da su tabbatar da bin dokokin hukumar kula da dokokin safarar jiragen ruwa. Ni dai masu aikin safarar jiragen ruwan suka nuna farin cikinsu akan samun wannan tallafi na gwamnati. shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa Isa, ya ce lamarin ya yi matuƙar burge su, domin kuwa a yanzu wannan ya nuna cewa gwamnati ta fara sanin mahimmancin rayuwar mutanen da ke bakin ruwa. Ya nuna yanzu ya san muhimmanci rayuwa mutane bakin ruwa. Nan kana ga ya isa ko a karo? Eh to ai an hara ne ba zan ce ya isa ba saboda guda biyu da aka raba yanzu guda biyu da barugu ya samu guda biyu a gwara lokacin ya samu guda sannan makwa yana da guda eh, ko biyu kenan shuma guda biyu na dai an ka raba. To ni dai na yi farin ciki da wannan da an ka raba saboda in da an ka soma abu wata wata rana sai ya kawo gare ka. To ni na fata gwamnati ya ci gaba da wannan hari a tabbatar ma ko jirgin ruwa ko na ice ko guda ɗaya ba a gan shi bisa ruwa kuma ba. Ya zama tala kamar yana da jirgin injimi na kwano ko na karhe da yake ja da kanshi. Na'am to yanzu uh, kana ga haka zai taimaka wajen kawo karshen matsalar haɗarin jirgin ruwa kenan. Sosai ma wanga ai jiragen da aka yi yanzu na zamani ba gaskiya zai taimaka bisa ga ga rage hatsarin ruwa na ice saboda wanga dai ko ya ko Allah ya sa an ka samu hatsari bai ne ta yakan saura sama wanda suke ciki ko hatsari ya faru suna samun su rike shi shi ma wannan hanya ceto ne amma jirgi ice idan ya nuta daya ne kasa yake yi abin shi kuma ga shi abubuwa na ceto ruwa ma an da daure ma wanga na zamanin da an kai da na kan shekaran jiya shugaban na masu tuka jiragen ruwan kwalakwalan. honorable Tahiru Bawa Isa ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da direbobin jiragen a kan illar yin lodi fiye da kima da kuma tafiya cikin dare. Game da wannan fanni kuma mu a kungiya ce mu muna nan muna fadakar da mutane mu ba ke bisa ruwa game da irin wannan ganganci da sakacin da suke yi. Mu hada hannu da hukumar NEWA National Inland Waterways Authority. Mu hada su establishing water marshals wanda yake muna gani ma suna da karanci sosai. Muna so Minister of Transport nan na Jasper shi ma ya establishing wannan eh, water marshal ko kuma eh, safety agents a bisa ruwa wanda za su ta horo mutane mu wanda suke ganganci irin wannan obalodi da kuma tafiya da dare a bisa ruwa ni muna yi da sako zuwa gare su amma ka san da adam har yanzu ba su ba su da abin da muke faɗi masu ba still suna nan suna obalodi so muna nema hukuma shi ma nashi eh, eh, kuma hukuma yiwa. Hmm. shi ma na da nashi matsaloli saboda ya kaddamar da mutane ga bai ba su riguna na sawa na nuna cewa ma'aikata na gwamnati ba ne bai ba su ID card ba bai ba su eh, kayan sawa ba kuma da adam yau mu Najeriya in mun ga mutum da kaya na gwamnati dole ne mu yi shi amma ka sa kayan gona ka zo ka sa ka ce kai ma'aikacin gwamnati ne ai ba za a yarda da kai ba kuma za a rena ka kiran da muke yi ma gwamnati muna yi masu hukumar niwa don Allah a samo mana da ID card a samu ma ma'aikatan nan da riduna sawa. Wato yi eh, Saboda a ci gaba a ta horin mutane na arewa hana wannan abubuwa da suke mata mata asalin. Ko a cikin watan Satumban da ya gabata ma dai, sama da mutane ɗari da hamsin ne suka mutu bayan da jirgin ruwansu ya kife a cikin ruwa a kan hanyarsu ta zuwa wani taro na maulidi a yankin makwa da ke cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ta gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.